bisa ga tambayanki na farko yaya muke ji kuma yaya 'yan najeriya suke ji a nan kasar rosha uh, alhamdulillahi ba wata fargaba mai tsanani, domin abubuwa guda biyu na farko uh, makon da ta gabata saboda yadda mutane ke ji a duniya uh, ministan harkokin wajen rasha uh, sergei lavrov ya ba da sanarwa akan cewa rasha ba ta da niyan ta kai hari mai ukraine ko kuwa ta je ta mallake ukraine amma tana da hurumin 'yancin kanta ta kare kanta bisa ga uh, wani barazanan da za a yi mata a tsakanin e, kasanta da ukraine to dalilin da ya sa kenan kasan take zaune da shiri kalma na biyu wadda ya ba da ɗan kwanciyar hankali kaɗan shine in kika tuna a ƙarshen wannan a ƙarshen makon da ta wuce shi shugaban kasan ukraine shi da kansa ya ba da sanarwa shi eh, volodymyr eh, zelensky shugaban ukraine ya ba da sanarwar cewa uh, irin fargaban da mutane suke faɗa a gidajen rediyo ba haka bane domin su ba su fuskanci fargaba mai yawa kamar yadda mutane suke zato ba a kasansu domin sun ga kamar cewa halin da ake ciki Allah zai kawo sauki. To saboda wa'annan kalmomin guda biyu da aka yi mun kyauta zaton abin da ke tafe tsakanin Rasha da Ukraine da Amerika da shauran kasashe mun kyautata zaton abu ne wadda bai ba mu razana sosai ba ba dai fargaba mai yawa wadda za a yi tamani kamar yadda ake ji musamman a kafofin wasa labarai na yammacin duniya. To yaya wannan lamarin yake shafan ayyukan kowa ofishin jakadancin Najeriya kasancewa duk lokacin da aka samu yanayi na rashin tabbas dangane da harkokin tsaro ko kuma abin da ya shafi fargaban yaƙi ƙasashe sukan shawarci ma'aikatan ƙasashen su su koma gida. Ya wannan lamari ya shafi da kuke gudanar da ayyukanku a ofishin jakadancin Najeriya. Muna aikin mu lafiya lau ba wani fargaba ana shige da fita kuma su mutanen kasan ba su razana ba mu ma ba mu razana ba domin yadda ake magana ɗin mun san cewa a kamar yadda akwai wata fada a afirka wadda aka ce 'yan giwaye guda biyu suka yi fada ita ciyawan da aka nakasa ta ita ne za ta ji jiki mu muna kyauta zaton bai kai haka ba domin ba mu ga halaman da za a yi fada ba saboda haka muna gudanar da ayyukanmu ba tsoro ba wani fargaba To ya kake ganin wannan lamarin zai shafi harkokin hulɗar diplomasiya tsakanin ƙasashen duniya? Lallai nan ne ita ce babban ah, darasi take wadda abin da ke faruwa shine nuna karfi ne tsakanin rasha ko da amerika da shauran kasashen yamma da kuma china kun san cewa in irin wannan abin har in an ka bari ya tabbata yana iya an gaza wasu rigimomi da yawa a duniya wadda ba za mu ce wai zai kawo ko wani yakin duniya ba amma kun san cewa banda abin da ke faruwa tsakanin rasha da ukraine akwai irin wannan matsala tsakanin china da, da Taiwan. To saboda haka in yanzu in Taiwan ta ga cewa ga abin da ya faru a nan ita ma za ta zo ta duba ga yadda take. Mm-hmm. Kuma uh, ta Arewa ma tana da irin wannan zaman ɗarɗar da Koriya ta Yamma, ko kwama har zuwa ta kasashen Japan haka to kaga irin wannan dole a yi tunani cewa kar a 'yan gaza wuta a wani gefe don kar ya shafi duniya gaba ɗaya kar mu samu kanmu a cikin halin da ya kawo mana baraka a lokacin yakin duniya na biyu amma babban abin da za a yi koyi a nan shine rasha ta nuna kimawa da kaiwanta domin ta nuna ma duniya cewa tana da karfin da za ta sare kanta ba wai za ta kai hari ne ma wata kasa ba amma duk wanda ya ce zai kai mata hari tana nuna cewa tana da karfin da za ta sare kanta kuma a cikin zaman lafiya muna kyauta zaton abin da ke faruwa tsakaninsu da ukraine rasha sun fi kusa da ukraine fiye da yadda kasashen uh, yammacin duniya suke tamani domin kasashe ne wadda da suna tare tun lokacin da ake uh, soviet union kuma eh, akwai uh, mutanen mutanen russia da yawa wa'inda suna harshen rashen shi a nan ukraine saboda haka akwai dangantaka tsakanin su kuma in kika lura yadda wasu kasashen yamman suka yi takasansan kamar jamus da faransa ya nuna cewa ba abu ne wanda za a yi garaje a shiga ciki kawai a fara magana don ta da hankali ba dazu ɗazun nan shugaban kasan Faransa Emmanuel Macron ya zo ya samu saduwa da shugaban Rasha Vladimir Putin sun tattauna shi shugaban Faransa ya nuna ma shugaban Rasha cewa sufa suna son zaman lafiya ne kuma shi shugaban rasha ya ce mashi shi dama sunansa zaman lafiya ne bayi da niyya ya kai hari ma kowa amma in aka masa mishi shi zai sare kansa. To kuma yadda na san rasha take rasha za ta iya maka magana kaɗan amma za ta baka da yawa so in aka yi alkawarin cewa za a samu zaman lafiya muna kyautata zaton wannan eh, halin da ake ciki ba zai taɓarɓare zuwa cikin wata yaki mai tsanani ba